a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yau za muku bayani akan hayakin jalabin samun kuɗi mujarrabin bi iznillahi subhanahu wa ta'ala insha Allah duk wanda yake son ya samu wadatuwar arzikinsa ya samu yalwar kuɗi a rayuwarsa ta yadda kai da kanka sai ka yi mamakin yadda abubuwa suke buɗe maka bi iznillahi subhanahu wa ta'ala kuma sai ka yi wa Allah godiya kai da kanka sai ka yi mamakin ta yadda kake samun kuɗi a rayuwarka to ana samun farin goro guda tara ana samun farin goro guda tara sai kuma jan goro guda tara sai kuma jan goro guda tara sai kuma jan goro guda tara da kuma hawainiya ɗaya hawainiya wadda take canza kala irin busasshen nan guda ɗaya da kuma firantin fafiya da kuma firantin fafiya ka dage su tare dukkansu su zama ɗaya sai ka samu turaren binta sudan ka juye su a ciki wannan maganin in ka samu turaren minta sudan za ka juye a kan wannan garin maganin da ka daka sai ka caccakuɗa su a wuri ɗaya idan ka kuɗa su ka haɗe sosai to sai ka ringa yin turaren hayaƙi da shi sau ɗaya a rana ko kuma sau biyu bi izinin Allah subhanahu wata'ala kai da kanka za ka yi mamakin yadda kake samun kuɗi yadda kuma abubuwa suke buɗe maka bi izinin Allah subhanahu wata'ala zan ƙara maimaitawa duk wanda bai gane ba kuma zai iya yin tambaya a ƙasa a comment section ko kuma mutum ya mana dai bayani ya yi comment insha Allahu za a bashi amsa dan ƙara bayyanawa amma dan Allah in yau ne farkon zartan ko nan channel mai albarka ku daure ku dana mana kan subscribe gami da like da kuma ƙararrawar sanarwa da yin sharing in bidiyon mu a kafafen sada zumunta domin yan uwa musulmai su gani su amfana hayakin jalabin samun kuɗi majarrabin insha Allahu duk wanda yake son ya samu wadatuwar arzikinsa ya sami yalwar kuɗi a rayuwarka ta yadda ka yadda kanka sai kai mamaki kuma sai kai wa Allah godiya ta yadda kake samun kuɗi bi izinillahi subhanahu wata'ala to yadda ake yi ana samun farin goro guda tara da kuma jan goro guda tara sai kuma ka samu mahauniya irin mai canja kala ɗin nan hawainiya guda ɗaya irin busasshen nan sai kuma ka samu farantin tumfafiya sai ka haɗa suka dake su a wuri ɗaya su zama gari dakon hayaƙi sai ka samu turaren binta sudan ka zuba ka kuɗa su a ciki sai ka ringa hayaƙi sau ɗaya a rana ko kuma sau biyu insha Allah subhanahu wataala kai da kanka za ka yi mamakin yadda kake samun kuɗi bi idinillahi subhanahu wataala in har yau ne farkon ziyartar ku wannan channel namu mai albarka to ku daure ku danna mana kan subscribe gami da like da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sabon fa'idar mu da zarar mun ɗora. A'udhu billahi